assalamu alaikum jama'a sunana al'ajali inkiya na kana muna mai gabatar muku da sabon canal don mai suna bibiya tv za mu fara dora muku sabon kamce wanda na fito a rini dan wahala lallai ku duba ku duba kamce da rabbana kuma yan dawun lodin muna son mu dinga muku wani in dai mutum bai sai fastan mu ba ya daina sa mana kuma ya ki ba ya ba da rabbana